dr rabi musa kwankwaso ya yi suka dangane da shirin gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaba bola ahmad tinubu a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ara digital tsohon sanatan kano ta tsakiya dr rabi musa kwankwaso ya ce dawo da tallafin man fetur shine kai mafita yadda talakawan najeriya za su samu sauki tsohon sanatan na najeriya ya ce dauda tallafin man fetur shine kawai mafita da talaka najeriya za su samu sauki amma baya da tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ce za ta yi ba shi da wani amfani yaudara ce tsantsa sanata rabi musa kwankwaso ya amayar da fushinsa a wata hira da aka yi da shi a wani kafa ya ce babu abin da ke cikin shirin gwamnatin bola tinubu na rabawa 'yan najeriya tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur illa damfara ya kara da cewa irin wannan mawuyacin yanayi babu wata mafita da wannan tsari zai kawo idan har gaskiya ne to ba wannan hanya za a bu ba wajen rabon tallafin wato matukar so ake kowane talaka ya samu duba da yadda mafi rinjayen al'umma na arewa maso yamma suke rayuwa kaso nawa ne suka amfani wato da asusun banki amma bayyana take 'yan kalilan ne kaga kenan kai tsaye sai dai a kira wannan abu a yaudara da kuma damfara kawai ga al'ummar wannan ƙasa kusan ya ƙara da cewa bari ya bada wani misali a matsayinsa na wanda ya rike cewa man na harkokin banki na shekaru hudu ya san al'amura irin wannan da suka shafi kuɗi da tattalin arziki ya ƙara da cewa al'umma arewa kashi 70 zuwa 75 duk ba su da wani abu wai shi akawun ka isa ka ce wayannan mutane da suke kada mafi rinjayen kuri'a a zaɓe ba su da amfani a cewar kwankwaso ice ya zama wajibi wakilan arewa a farka domin idan ba a yunkura ba za a ci da rabon al'ummar mu kuma sai allah ya kama mu ya faɗa har shi a ciki kenan to da fatan allah ya sa jagororin na arewa za su fahimci wannan bayani da shi kwankwaso ya zo da shi allah kuma ya gyara allah kuma ya shiri wakilan al'ummar da suke wakilta al'ummar arewa a biyu a cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da domin sa a tashin mata ARA Digital